Wannan shine fashi na hudu a ƙasa da wata ɗaya da masu fashin keke na Pep suka kashe matuka kekunan na Pep biyu a garin Numan, da ke jihar Adamawa kana suka kwace kekunan su. Fashin keke na Pep na baya bayan nan da ya sanadin mutuwar wani saurayi mai suna Abba wadda aka sinci gawarsa a yashe kusa da barikin 'yan sanda na Numan ya harzuka 'yan kungiyar matuka keke na Pep zanga-zangar lumana yanda suka kase babban titin Numan zuwa Yola kana suka yi raga-raga da ofishin kungiyar ga abinda wani ganau ya ya dame ni cikin damsa wurin farin nan sai a wurin sai a samu su wuka a kabin mashin hannu an kawo report an kama wansu an kai su police station yanzu shi na dauki wani gawo dan keke na an yanka wuyan shi shugaban kungiyar matuka ke na pep na karamar hukumar numan fati ingiso ya ce sun mikawa yan sandan yankin wasu matasa biyu ɗaliban kwalejin kimiyya da fasaha na numan da suke tuhuma na da hannu a kisa da kuma sace keken na pep ɗin. bai kai wata da yanzu ba suka karya mana wuyan yaro a can hanyar jamta suka tafi da mashin ba mu san mutum ba mu je mu dauki gawan yaro ne ko yan je janaiza sun sake kuskure mana yaro daya ba su yi nasara ba yaro ya ya fi kafin su sun sake kuskura na uku shine aka kama dayan yaro wannan shine na hudu kuma suka sake a hali da suka kawo guda hudu sun sun kashe yara biyu aikin dare ma daina shi tun da dare ne ake ake kashe mana yara ana kwace mashin ana kawo masu wari in son mu ne daga misali karfe bakwai zuwa takwas kowa ya je aje mashin nashi a gida domin duk hari nan da dare ake yin sa malam hassan usman kawu ne ga marigayi abba ya mini bayanin yadda suka iske gawarsa muna neman muna neman saka samu gawan shi kusa da police barrack a ciyawa an taru ana kallo shi kenan daga nan dai yan sanda suka zo aka ɗauki gawa aka na shuwari eh sun ɗaure wuyan shi da da sun ɗaure kafofinsa sun ɗaure hannayensa a jikin cinyansa da igiya suka ɗaure hannunsa a jikin cinya suka ɗaure kafansa da igiya wuyansa kuma suka naɗe shi da kebul. bakin ciki dai ban taɓa jin irin sa ba rayuwata hukumar yan sanda ta jihar adamawa in ji ta bakin jami'in hulɗa da jama'a dsp otman abubakar ya ce kashe kashe-kashen suna da alaka da juna. Mun kokari mun samu ɗaya daga cikin wanda suke kashe masu keke na fefe na last week nan makon da ya kashe wani mai keke na fefe kufari din nan. Kuma yana yana taimaka mana da bayanai. Sun suna da irin muga makamai a jikinsu wani suma suna yin amfani da wata saddabaru mutane su suma wani lokaci kuma su kai ga kashe mutum. Mun kokari mun samu ɗaya daga cikin wanda suke kashe masu keke na fefe nan wanda ya kashe wani mai keke na fefe kufari din nan. Kuma yana yana taimaka mana da bayanai. Wannan jin tun da suna da gang ne o ba mamaki kila cikin gang din su ne da suka yi wannan tarihi can numan to su akasari da yawa muka dama mutane kuni su daina eh, zuwa inda ba sani ba cikin dare don mutum ya kware ta maka kuɗi mai yawa to ire-iren wayannan mutanen su ne suke amfani da wannan damar su su cutar da matuƙa keke na din nan da zaren karfe shida bakwai ya yi ina ga sautin mutum ya hakura da irin zuwa wajaje masu nisa nisa dinnan. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya.